يوا ما شاء الله كونفيرم مني iska har na yanzu ba in na mai na ce na za iya samun matsala kawai indira wurin dira gida surprise visit alhaji wallahi na gama zai ji zai ce bayan da amarya amarya sai na dawo amarya sai na dawo salamu alaikum abokina <laughs> ya gida <laughs> eh. bush na'am me ka aka kaduna daga aure na kuma ni nan muna chatin da safe eh. na ce maka ya girkin amara kace ta dora eh na kwaso kafa na tawo o kana kana ai ni wasa na ma yobe mu ai ni in dai abinci ne ni ba mu wasa da abinci yanzu fi sabilillah ana wahalan mai ka duba ba ga motar nan maimakon kuɗin man nan ka tsaya ka ci abinci a Kano ma babu bu <laughs> da ke wani ba alkurai yanzu kaga da zakata ma fa yan kwanaki ne yi a gidan kwanaki yi wallahi ai da zakata ah, ba da Allah mu je ina mu je ina zan mu ci abincin mu ne ai magana da abincin me kawai daga yin aure na daga aure na bush to na ma chatin ka ce mun na ma chatin amare ne fosa ka bugo mota ka zuba mai kawai saboda abinci saboda kai ka kowa ce ni to wai ce ka buku ce ka ce manzo ni ba ka ce an gama kai na ce girkin amana ka ce an dora mu je yanzu in ci girkin garin kwaki alhamdulillah inda amana ce ta hada mu je garin kwaki wallahi ga da kake a to ga idan ka mu je din duba ai amana ai sai mu gaisa kaga he in duba in kwakin ne abin nan mu je mun haka fa fa mara fa izo gidan nan fa da asassuba waye ce ka dinga postin to Take Kai ka ki Boston, amma ya ka ki reply. You be mumu. You think you're they wise. You are a mumu man.